'yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. In ɗaki za ka shashi ka hito waje ka kwanta tun da kai dai ba ni ko Allah baka dokwa. Kenan ka sa motar nan can cikin ɗaki ka liƙe domin abin nan shine kaka neman ma iyalinka abin da ka ci. Sai da kula tun da lokaci ne Allah ya kamu kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana biyarta wa sai ka je mutu ya ce ya nan bayan daji an zo an tayar mutum shi ko ko a ce an buge mutum nan bakin daji duk lokacin da ka ga ka shiga daki to ka tabbata mutum ka cikin can kuriya ko da waje kake a wannan makon ma shirin na jamhuriyar Nijar sai dai wannan karan yaya da zango ne a birnin Kwanni domin jin yadda ɓata gari ke barazana ga haƙƙi da kuma 'yancin mamallaka babura musamman 'yan kabu-kabu a birnin a dakace mu fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura Madalla. Masarare a wasu yankuna na jamhuriyar Nijar musamman waɗanda ke iyaka da tarayyar Najeriya irin su birnin Kwanni. Barayi kan yi amfani da lokutan saukar ruwan sama a yayin damina ko kuma sanyin hunturu domin sace babura su arce da su. Hakan dai wani yanayi ne da ke tawaye 'yanci da walwala da kuma hakkin mamallaka ababen hawa musamman 'yan kabu-kabun. kuma ya jefa rayuwarsu da ta iyali cikin halin kaka na kayi yayin da shugabannin masu sana'ar kabu-kabun ke jan hankalin mambobinsu kansu tashi tsaye wajen kula da dukiyarsu hukumar kula da birnin na kwanni ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace haɗin gwiwa da jami'an tsaro na birnin wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin na kwanni haruna mamman bako ya haɗa mana rahoto akan wannan batu a daidai lokacin da damana ke kankama a dukkan fadin jamhuriyar Nijar a halin yanzu masu kankana ababen hawa ne suka soma aza hannayensu a gaba kasancewa wannan lokaci ne barayin mashin mashin ke amfani da sabkar ruwan sama da ma kwana a cikin ɗakuna a lokacin sabkar ruwan saman domin sarewa da baburan bayan Allah waɗansu 'yan kabu-kabu da ke kasancewa rukunin al'umma da abin ya fi shakuwa sun bayyana mini halin da suke samun kawunan su a ciki a irin wannan lokacin. Isu eh, kabu-kabu bakin likita hospital yanzu mu yan kabu kabu wani lokaci ya taho wanda shike akwai tsoro a kan shi yanzu ga swace swace yayi yawa da kashe kashe bisa da wannan yanayi da muka ciki ko gida ko daji kenan duk lokacin da ka ga ka shiga daki to ka tabbata mutum ka cikin kuriya ko da waje kake kuma ka san irin kwanan da kake ciki bisa da wannan lokaci har lokacin da zuwa soyayya soyayya ta waye kuma bayan haka mu masu kabu kabu da wanda duk wanda bai kabu kabu in ya tafi daji kusan marece kai ko da kusan kare shidda na in dai wuri mai dan nisa mai samun tafiya minti talatin kakin ka dawo to kai mutum ya ce ma kabu kabu to ka san wani na ka doka kuma ka san inda za ka tafiya dan shi mugu ba wa gane shi kai ba sunana murtala umaru mutanen mu abokan aikin mu a kiyaye saboda lokaci ne Allah ya kashi abubuwan dada sai da kiyayewa a mai da hankali a kiyaye a zan sanin irin waɗanda ake doka a zan sanin irin lokacin da ya kamata a yi ta aiki ubangiji dai Allah ya tsare sai da kula tunda lokaci ne Allah ya kamu kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana biyarta tana boyona ana ana kwalkwalo ana kokari a kwalkwalo ta kina a mai da hankali duka a kula shine duka mafita ubangiji Allah ya kare a nasa bangare shugaban kungiyar yan kabu-kabu ta birnin Kwanni ya tabbatar da cewa wa shirin dan kasa da hukuma akwai wannan matsala irin wannan lokaci da ma lokacin da ba na damana ba kawai in inda ya ja hankulan 'yan kabu-kabun da yake su ne ke shan da kyar a mafi yawancin lokaci ko a gida ko a hanya a lokacin damana daga hannayen barayin babura. Siyauka, turizan kabu-kabu birnin kan To, yanzu abinda a kira na ga mutanenmu shi abu da yau dai ba ma sai an faɗa ma ba ka san yadda ake ciki to sai ka kiyaye domin akwai lokacin da kamata ka ɗauki goyo akwai lokacin da kamata a ce ka bar shi ba ma sai lokacin da mana ba tunda in kana ka kaga yanzu wa sai ka je mutu ya ce ya tana bayan daji an zo an tana moton shi ko ko a ce an buge mutum nan bakin daji moton nan ya zan ga ka gashi in daki za ka shashi ka hito waje ka kwanta tun da kai dai ba ni ko Allah baka dokuwa kenan ka sa moton nan can cikin daki ka liƙe domin abin nan shi na kaka neman ma iyalinka abin da ka ci shi na kaka haɗe tashi duka abin da ya shahi abubuwanka eh, lokacin da mana an amma dai ko ni lokaci mutum ya samu sa'a ka shi na ya shi cuci ka kenan ba sai lokacin damana ba mu koshi muna kira ubangiji Allah da kiyaye duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyar ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan Shin wani irin taimako ne hukumomi za su iya kawo wa jama'a masu ababen hawa kankana da miyagun ɗiya ke swaɗaɗawa suna sace musu baburan suwa irin wannan lokacin na damana ita ce tambayar da shirin ɗan ƙasa da hukuma ya yi wa mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni. Abdulnasir Abdullahi mataimaki na farko na magajin gari na da'ira ta birnin kwanta wannan da'ira mu hukumomi na da'ira kwai tallafi musamman wanda suke taimaka ma jami'an tsaro wajen abin da ya shahi rangadi cikin gari da ƙauyuka abin da ake cima patri wannan lalle komin tana ba da tata gudunmu abin da ya shahi wannan aiki na paturi na zagaye musamman da dare a cikin gari da haka kenan in ka duba ka hukumomi na wannan daira suna iya kokarin su ga kowa ya kwanta lafiya ya tashi lafiya kuma muna fatan wannan sace-sacen Allah ya gwada mana ya zo ƙarshe duk da cewa mun san jami'an tsaro namu gwargwado suna iyakar ƙoƙarin su suna yin duk abin da ya kamata su ga cewa sun samu sun dakile wannan sace-sace da wannan hare-hare nan da can da ake dan samu a cikin wannan gari namu da kuma zagayen wannan gari namu na birnin kwanci maka su jami'an tsaro da mu hukumomi duka kowa yana nashi kokari kowa yana ba da tashi gudunmawa amma abinda muke so shine kira zuwa ga al'umma saboda su jami'an tsaro ko kuma hukumomi su ba lalle komi bane ba za su sani ko ba komi bane ba za su gani to amma al'umma su suke yan ma tare da su waɗannan waɗanda ke miyagun waɗannan ayyuka ne ya kamata su sa idanu su ga suwaye ya kamata kaga sai a samu a taimaka taimakawa jami'an tsaro da saboda a samu a dakile waɗannan ɓata gari satar baburra a lokacin damana da lokacin sanyin hunturu abu ne da ya kaiwa jama'a halin intiha kasancewa barayin kan yi amfani da barci a cikin ɗakuna da mutane ke yi da ma saboda sakacin barin baburra a waje da masu su ke yi kuma gashi ana gab da iyaka inda mashin ke yin ko ƙasa ko sama a ɗan takaitaccen lokaci Masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ƙosassu ba abu da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya